ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin da hudu ga watan zulqa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da hudu ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci masjidu sani dauda da ke nan ba 39 yakubu avenue dora daga ladima road a gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin mako na littafin allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan masallaci mai albarka a jerin gwanan tafsirin mako wannan shi ne majalisi na 48 inda muka kwana a cikin suratul balad sura ta casa'in daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani muka kwana a aya ta goma yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta sha ɗaya inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين مسكينا ذا مكربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Allah maɗaukaki bayan ya tabbatar da ni'imar da ya wa ɗan adam na shiryar da shi tafarki guda biyu shine wa hadainahu najdai Allah ya ce muka nuna masa hanyoyi guda biyu alkhairi da shari. Allah ya nuna wa ɗan adam menene alkhairi kuma ya nuna wa ɗan adam menene shari. kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura Allah madaukaki yake cewa in khalaqnal insana min nutfatin lallai mu ji ubangiji mun halicci ɗan adam daga dugon maniyi amshajin cakuɗaɗɗe na balihi aina tabiruhu muna gwada shi ja'alnahu sami'an basira muka sanya shi sami'an yana ji basira kuma yana gani sai Allah ce inna hadainahu sabila lallai mu mun shiryar da shi wato as-sabila shine gaskiya da ƙarya mun nuna masa imma shakiran wa imma kafura ko dai ya gode wa Allah saboda mun nuna masa gaskiya ya yi aiki da gaskiyan ko kuma ya butuce wa ni'imar da Allah ya yi masa na nuna masa gaskiya sai ya ƙi bin gaskiyan ya bi ƙarya to shine Allah madaukaki ya ci gaba da bayani akan wannan gabar sai ya ce falakuta hamal aqaba me yasa ba zai bi tafarkin tsira ba shine falakta hamal aqaba imam ibn kasir yace abin da ake nufi ai afala salaka tariq allati fiha an-najat wal khayr wai me zai sa ɗan adam bai bi tafarkin da akwai alkhairi da tsira a cikinsa ba kaga Allah yana wato wannan tafsirul Qur'an bil Qur'an kenan sai ce wa ma adraka mal aqaba wai me ya sanar da kai tafarkin tsira wato kamar ana maka tallane ka san hanyar da zai sa ka samu tsira a wurin Allah sai Allah maɗaukaki ya ce fakku batin ka ‘yanta bawa ko ka ‘yanta wuya wannan yana daga cikin hanya ta tsira ga ɗan adam a duniya da kuma lahira wannan ishara ce Allah subhanahu wa ta'ala yake yi akan cewa idan ka kanta bawa muni ne kowane gaba a jikin wannan bawan za a ba ka lada kwatankwacinta wanda zai kai ka zuwa ga aljanna wannan imamu ahmad ya rawaito hadisi ingantacce daga abu huraira allah ya ƙara yadda a gare wanda ya faɗi wannan akan cewa duk wata gaba na jikin ɗan adam idan ka ƴanta shi kowace gaba a jikinsa za a baka ladanta saboda abu huraira ya ce shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunnansa ya ce man a'taqa raqabatan duk mutumin da ya ƴanta baiwa ko bawa mu'minatan wannan wuyar ta kasance mumina فاعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار kowace da'a daga jikin da'an wannan bawar Allah zai yanta na jikinka daga wuta ai idan ka duba duba gaban da ke jikin mutum za ka ga gabai ne guda ɗari da sittin. to kowace gaba a jikin ɗan adam ɗin da ka ƙanta shi za a kubutar da ita daga wuta kaga kenan kai su kutun da guda dalilin ƴan tabawa ka an nisantar da kai daga ina wutan jahannama ka shiga ina aljanna sannan kuma aliyu bin Hussain da ya ji wannan ya ce shin ka ji wannan daga bakin abu huraira ya kai sa'id ya ce na'am ni na ji daga bakin abu huraira ya ce manzan allah ne faɗi da ya ji haka sai ya ce kai yanta bawa na kai bawa na na yanta taka kai ma kawai shi ma yana so ya samu ne aljanna kaga kasuwancin da zai yi ya samu confirmation cewa zai samu ina aljanna da in aka nisantar da mutum daga wuta sai ina sai aljanna tunda gida biyun nan ne a lahira sai ce wa bawansa na yan taka yace izhab anta hurrun liwajhi Allah yace ka tafi na yan taka domin neman fuskan Allah ma'ana dan neman aljanna na yan taka kaga wannan yana nuna maka mahimmancin ‘yanta bawa sai ya ce auki fa'amun fi yaunin zi gaba, ko kuma shi yadda mutum a yinin da akwai tsanani a gare sa auki fa'amun fi yaumin zi masgaba. abdullahi dan abbas ya ce ko ciyar da mutum namiji ko mace yaro ko babba a ranan da yake jin yunwa shine zi masgaba ai zi maja'a ranan da ake jin yunwa ka duba lokacin azumi kaga shi shine mai kuɗi yake sanin yunwa saboda shi Allah ya masa damdakatar bai san abin da ake kira yunwa ba yana samun abinci in zai ci so uku zai ci kai in ana ci so goma ma a rana zai iya ci saboda abin da zai ci Allah ya mallaka masa to amma daga cikin kaɗan daga cikin hikimar ramadana shine ka duba yadda kake shan wahala a lokacin da kake azumi wani ya zo ya ce maka shi gidansa tun jiya ba a ci abinci ba to sai ka tuna azumin watan ramalana lokacin da kake azumi daga yini ko daga asubahi ketowar alfijiri ko ta kame daga cin abinci zuwa faduwar rana irin yunwan da ka ji da takurar da ka ji wani ma ka ci abinci labiyayye amma duk da hakan yi na wayewa sai ka ji kamar an maka gobara a ciki Ka ga wannan kadai ya ishe ka isha to ne abdullahi ɗan abbas ya ce da ake kira zima sahaba ai zima ja'atin yinin da akwai yunwa kaga kamar yanzu da mutane ke cikin yunwa kyautata wa mutane a yanzu ya fi lada a kan lokacin da mutane ba sa jin yunwa amma wannan to wannan shine abin da Allah yake nufi ko ka ciyar da mutane a lokacin da suke cikin yunwa to balle kwanaki hudu shida masu zuwa ko biyar masu zuwa a duk duniya a shekara rankatakacinsa babu yinin da ya fi ladan samun alkhairi da aljanna kamar goman farkon zilhijja watan ramalana gabaki ɗansa bai kai shi ba kaga dai duk alkhairi da ta shi da ke cikin wata ramalana ko zaka ga kowa na budget ne ko abin da za a yi zaka ga har masallatai ana ciyar da mutane ana zaka ga lokacin ne masu wadata kowa na kokarin ciyarwa saboda alkhairin da ke ciki ko to amma yinin nan guda goma na watan zulhijja kuma daga ranar farko da aka ga watan zulhijja zuwa ranar sallah babu yinin da aikin alkhairi ya fi soyuwa a wurin Allah kamansa ko na ramadan bai kai shi ba kuma mutane jewa an gafala wani zai iya maka budget abin da zai kashe a watan ramadan to amma kuma me ba zai iya maka budget abin da zai kashe a kwanaki goma nan ba ka sani abin da ka kashe a watan ramadana an gane wata ɗayan gabaki ɗaya kwanaki goma nan ya ɗara watan guda ɗaya gabaki ɗayansa soyuwa a wurin Allah haka manzo Allah yake to kaga yanzu sai mu fara budget ko sai mu fara budget daga cikin shi ne shi yadda mutane a lokacin da suke cikin yunwa yanzu ba sai an ma mutane na cikin yunwa ba an gane sai ka yi budget in truck goma za ka yi budget na shinkafa sai ka yi a kwanaki goma nan kowace rana a bada truck ɗaya kaga a cikin kwanaki goma insha Allah ka samu aljanna in na gero ne ka yi shi in na dawa ne ka yi shi in na masara ne ka yi shi in kana da na duka sai ka yi in kana da kari sai ka hada da na raguna kaga yanzu ne ka buɗe wa kanka babin innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne don neman yardan Allah ba ma neman sakamako daga gare ku balle ku gode mu zai baka ne baya so wai ka ce ma na gode laji na gode baya so kawai wanda ke saman ya san yayi kaga a nan ake baje kolin aljanna magabata ba sa wasa da kwanakin nan guda goma amma kaga mu muna wasa da shi sai ka ji ya ce ai azumi kawai kana azumi ko ga ta dino miskin ba shi ake magana ba yadda kake lissafi a gidanka to haka wannan ya kamata ka ajiye wannan kin ma ba kai da shi misali a wa'annan lokacin to kai ta burin Allah ya buɗa maka zuwa shekara mai zuwa kuma ya raya ka dan abin da kake da shi kai sai ka fara budget daga yau yadda kake budget ɗin ramadan to haka shi ma za ka yi budget ɗinsa saboda kwanaki guda goma nan babu ayyukan lada da Allah ke so a shekara da baki ɗaya kamar sa abai suka ce ko jihadi ne ba za ta ce ko jihadi ne bai kai shi soyuwa a wurin Allah ba sai mutumin da ya fita da jihadi ga kudin karanta ta kafinsa bai dawo da jihadin bai dawo da ran ba bai dawo da kuɗin ba shine zai samu ladan ibadar da za ta yi a kwanaki goma nan ba ku san ai ba karamin aiki ba to ka ciyar da mutum a daidai kwanakin da ake jin yunwa kamar wa'annan kwanaki kenan wannan tafsiri abdullahi dan abbas haka ya fassara shi shekul mufassirin haka ya kanto shi daga abdullahi dan abbas zimas gaba ya fassara shi da ai almaja'a ikrama da mujahid bin jabar da imam bahar da qada as-saddusi dukkansu sun ce al-aghmu huwa al-ju'u shi ne yunwa lokacin da mutane ke jin yunwa to ka taimaka musu ka ciyar da su saboda haka sai ka fara budget ciyarwa kamar yadda kake yi a watan ramalana to wannan mutane suna buƙatan abinci a na shinkafa a turok na samonbita ko samonlina ko da na kuskus da na taliya da na makaroni sa'an nan da na gero da na dawa da na masara dukkan su mutane na da bukata ka wazza'a ama mutane sai kuma ka ga yadda Allah zai haɓaka dukiyarka sannan ya haɓaka arzikinka sa'annan ya yi albarka ga zuriyarka sa'annan kuma ya yi albarka ga rayuwarka gabaki ɗaya sai ka yi mamaki irin alkhairin da za su biyo maka baya amma daman da sharaɗin kane ne yadda Allah an ka ce a tutun da mala ya ce to barin je for replacement ka yi shi don Allah ka gani ka ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai maka a wannan duka. to wannan haka su ma suka fassara shi kaga yana nuna mana shi yadda mutane a lokacin da ake cikin yunwa ba karamin lada ake samu ba shi sa manzo Allah ce nafasa an mu'minin kurbatun min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatun min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya kwarenye wa mumini bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to shi Allah zai faranye mai na duka biyun ne da na duniyarsa da na lahira shekaran jiya ina zaune sai na ga wani clip yana yawo a facebook ya taba ni wannan clip din duk da mutumin ba musulmi ba ne ana zabga ruwa yana cikin mota sai ga wata mata tana siyar da abinci ta sa rigar ruwa na leda sai kira ta sai ke ce mata me yasa take sayar da abinci a cikin ruwa ita kuma tana ta shi a bai zo me kake so daga ƙarshe ne sai ta ce ta tambaye ta ta ce yaranta uku mijin kifa ta ce keke na fefe yake da shi bai da sana'a yanzu abubuwa sun faskara sai ya tambaye ta nawa ne abincin ki ma gaba ya ce ta kawo mai abinci ta kawo mai na dubu ɗaya ta je ta haɗo tana gama ta zo mai da shi sai ya ba ta dubu goma ta durƙusa tana godiya can sai ya tambaye ta to abincin ki ma gaba ki ɗaya nawa ne duka ta ce zai kai ashirin dubu ashirin da biyar ta ce ce ta je ta irga biyu da ta je ta irga sai ta ce zai kai talatin sai ce ah, daga ashirin da biyar ya koma talatin sai ta ce eh akwai abinci akwai kuma nama wanda shi kuma nashi daban ne sai ya zaro bandin na dubu hamsin sai ce gashi sannan kawai sai ta fashe da kuka Allah zai mafi kaza sai ta dinga Allahnsu Kana an gane zai musu kaza zai musu kaza zai masa kaza to ina lokacin ina tare da iyali na sai nace kin ga wannan mutumin da musulmi ne Allah kai ya san alkhairin da zai samu saboda ki duba inda matan nan ke zabba kuka saboda farin cikin ya kwaranye mata abincin ma ashe ba shi ta dubu talatin ta ce to tafiya kaga tana da raran dubu ashirin sannan za ta siyar da abincin kaga ta ƙara samun wani abu sai na ce mace da musulmi ne Allah ce ya san irin abin da zai samu na alkhairi ta wannan abin zai iya samun aljanna na ce amma sai dai arne ne na sai dai shi za a narka masa ne a duniya zai samu buɗin rayuwar duniya to kaga kai da kake da lamunan duniya za a baka sannan kuma lahirar za a baka to kaga irin wannan shine kayi sadaka ko ka kyautata sirri ba tare da wani ya sani ba kai kuma za ka ga irin alkhairin da kai kuma Allah zai maka sahabi ne irin wannan Allah ya bashi aljanna a kone ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai da masauki bai da abincin da zai bashi abin nan yace manzo Allah a bani wannan bako lokacin ba a riga an haramta cin abinci lokacin ba a riga hana an haramta hijabi tsakanin mata da maza ba sai cewa matarsa wannan bako na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to yanda za a yi kuma abincin nan in muka ce za mu ci ba nan ba zai koshi ba kan yadda ni da ke mukanar da yunwa bakon manzan Allah ya ci ya koshi ta ce ta amince sai ke to in muka zo za a ci abincin sai zan yi dabara in tura fitilar sai faɗi ya mutu kaga sai mu dinga sa hannu kamar muna ci shi kuma zai saki jiki yana cin abinci ana labari har ya gama cin abinci suka haka Zama shi ba ko bai san cewa shi kada ya ci abinci ba yana tunanin tare da masu gidan suka ci abinci gari na wayewa Allah ya sanar da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya yi da shi da matarsa yana zuwa wurin manzan Allah manzan Allah ce Allah ya ji daɗin aikin da kai ya baka aljanna da kai da matarsa kaga abu ne na ciyarwa ko ai kaga wani zai dinga tunanin ai sai kai wani bajimin aiki sannan zaka samu aljanna shi yadda mutum ɗaya. amma kuma ya samar da aljanna da shi da matarsa Allah ka ba mu ikon yi sai Allah maɗaukaci ya ce yatiman za maqaraba ciyar wanda aka ce kayi ga mai yunwa sai Allah ce yatiman wanda yake maraya ne za maqaraba kuma marayar ma na kusa na jininka wanka ya mutu ya bar ɗa ko ƙaninka ya mutu ya bar ɗa ya bar ƴaƴa ka ciyar da su ka jiyar da su daɗi kamar yadda babansu ke jiyar da su kai kuma maza Allah ya maka lamunin da kai da shi a haka tazarar ku haka ne a aljanna abin da zai bambanta ka da shi kamar dan incin da ke tsakanin wannan manunan da wanda ke kusa da shi shi ne bambancin ku da shi a aljanna kaga yana nuna maka kusancin ka da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna saboda GRA na aljanna ita ce firdausul a'la manzon Allah ce tsafuhu arshur rahman ruf din firdausul a'la ita ce al'arshin ubangiji to nan shine ji'arin aljanna Wanda ko a duniya ai za ka ga akwai in aka ce wani na ji alai sai ka dan daga kai ka dan kalle shi ko eh irin kai wani ba ya shigo gari to an gane dan aljanna fa dan aljanna fa ka gane duniya abun banza za ka mutu ka barta dole ka mutu ka barta kuma duk abin da ka tara gadon wani ne an gane to aljanna ba ake cewa kuma aljannan fa firdausi amince wannan aljannan ba firdausi kaga ba karamin matsayi ka samu a gaban Allah ba to shine Allah madaukaki yace yatiman za maqraba wanda zaka ciyar da shi abinci ya zama maraya makusanci wato na jininka idan kai masa wannan ba karamin shi za ka samu ba haka abdullahi Ɗan abbas da ikrama da hassan al-basri da imam buhab da imam siddi suka ce abin da ake nufi wato marayar da yake dan uwanka ne na jini kaga ya fi bukatan taimakon ka fiye da ma wani hadisi ya inganta a cikin musnad na imam ahmad daga salman al-amir Allah ya ƙara yadda a gare sa yace sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ya yace ya ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana cewa as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatun wa 'ala dirrahimi Ya yace ka ɗauki sadaka ka yi wa mabukaci sadaka ce guda ɗaya bi ma'ana darajar ladan guda ɗaya ne wa ala rahim isnatan amma idan ka wannan sadakar ga ɗan uwanka na jini darajar ladan kashi biyu ne maza Allah ce na farko sadakatun na farko ka samu sadaka na kyautatawa wanda ka yi wa musulmi ɗan uwanka wasilatun na biyu kuma ka sada zumunta na ɗan uwanka saboda haka in ya kalle ke ce ya Allah kai mawa na kaza za ka samu abin nan har da ɗauri a kai amma idan Allah ya azurta ka ka zama ramin kura sai ‘ya'yanta daga kai sai matarka sai ‘ya'yan ka sannan dangin matarka da mafi galibi za ka ga danginsu dangin mijin sai ka ga sunan wujiga wujiga amma dangin matarsa ma sha Allah za ka zan su kai ka ce masu ke ma yayansa eh ya zama atm kaga wannan yayi asara kaga karatun da mata ba sa son ji kuma dole a faɗi danginka na jini ɗan uwanka na jini haƙƙi ne har a ƙur'ani Allah ya ce wa atizal qurba haqqahu ɗan uwanka na jini ka ba shi haƙƙinsa ji Allah kuma yake inna Allah ya amurkum bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba zuwa ga ɗan uwanka na jini shi ma ka kyautata masa ka sada masa da zumunta ga wannan gabar wallahi mutane da yawa za a ci wuta a wannan gabar saboda ga ɗan uwansa na kusa ba zai maka ba amma zai je ya dinga siyan dan kareren kofa a can cikin kungurumin daji kaga ai da amfani kenan ba ka zai je na yi saboda shi dan wanka na jini kyautata masa wajibi ne dangin matanka kuma kyautata musu mustahabi ne ya za a yi mustahabi ya danne wajibi kaga idan ka kyautata musu abu ne mai kyau ba wanda ya ce kada ka kyautata musu amma sai ka fara sauke wajibi tukunna shine danginka ɗan uwanka na jini ka kyautata musu wani sahabi ne ya kawo karan ɗan uwansa hadisa na nan cikin bukari da musulun ya ce ya ma'aikin Allah ɗan uwana ne na jini ina kyautata musu ina musu gwargwadon abin da Allah ya bani amma fa su kullum bi na da bita da kulle suke ba sa so su gana zauna lafiya sai ya nuna gazawansa shi fa zai janye subsidi eh shi ne sakon subsidin da yake musu zai janye sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce in dai haka ne yadda ka faɗi tana kyautata musu su kuma suna bin ka da bita da kulle Allah ba zai taɓa ba su basu nasara a kanka ba kyautata wannan da kake musu sai zama kamar guba a gare su in suka ce za su musguna maka su kuma za su yi kasa amma da zaran ka janye subsidi lokacin kuma duk abin da za su yi maka sai Allah ba su nasara a kanka saboda haƙƙin nan da suke da shi ne a kanka shi sa duk rintsi ba za ta canza ka taba gan wanda ya canza dan uwansa a duniya cewa wannan dan uwana ne amma yanzu ba yi zai yi ba ba zai yi ba amma ne mata ana canza ta ko a taba gan wanda ya canza da wace wannan da ɗana ne amma yanzu na canza shi ya fita daga ba zai yi ba ko ka ce ka kai disowning ɗinsa duk inda ya je a duniya za a ce ɗan waye na wani ga da ɗan uwa da ɗa ba a canza shi haka uba da uwa ba a canza su amma ba ba wai an ce kakka kyautatawa yan uwan matanka bane amma number one ne yan uwanka in ka gama sauke wa yan uwanka su can sai a san musu gina abin ba abin dariya bane ba abin dariya bane wallahi in za ka yi wa kanka adalci hatta kai da kake dariya in za a maka bin diddigi da wuya ka sha a gaban Allah An wallahi za ka kyautata wa yan uwan matanka ba ka kyautata wa naka ƴan uwan ba kuma wasu ma ba sa appreciating kuma a makara nan kai ne ATM din bolo ya eh mana kai ne ATM din su ba a appreciating amma kullum kana so sai ka faranta musu rai amma baka iya faranta wa ‘yan kwanka ba kaga wannan babin haɗabi ne mai hatsari dole mutum ya kaka tsantsan a wannan kyautata wa ƴan uwanka nan su ma a 'yan musu a kyautata musu amma na 'yan'uwanka uwanka ya zama ya ɗara nasu haka shine addini ya ce kuma wannan kaga wannan karatun in ba ka zuwa islamiyya ba yadda za a ka gane shi ba yadda za a ka gane shi in dai mango park ne to wancan zai nuna maka shi ne daidai Allah ka shirya da saboda haka Allah maɗaukaki ya ce miskini dama taraba Allah da ya tashi yin magana sai magana akan wato yatiman za makaraba ɗan uwa kaga maraya wanda yake ɗan uwanka ne na kusa na jini sai ce au miskinan za mata raba ko kuma ka taimakawa miskini wanda ya yi budu-budu da ƙasa bi ma'ana yana cikin takura wanda in ka gan shi kasancewa yana buƙatar taimako yanzu ka zo wuce sai ka ga wani yaro cikin ba sa riga zai je makaranta riga ya yage an ɗan nan wando ma nan ya yi 360 an ɗauke nan an sa wani dogon baji a nan walla in ka zo wuce za ka ta ganin irinsu to irin wannan ka gan shi ya zo wucewa kawai in kana so ka ga wannan Allah kai kana cikin jere ba za ka san wannan ni'imar da Allah ya maka ba ka je geto wata rana da safe kawai ka tsaya ka samu karatu na ilimi ka zauna ka zauna cikin motar ka ta sha ka dinga kallon yara na tafiya za ka san cewa akwai bukatan taimako duk yaron da ka gan shi irin wannan kaga daman ban shi bai zanka ba balle maka godiya haka ne kawai sai ka rike shi kake yaro zo daman daman in ka je geto za ka yi ta nan shago ne nan shago ne nan shago ne duk kuma sun fito sun kaza sun tsare suna jiran Allah ya kawo na safe sai ce to gwada yaron nan a gwada shi a ga yi rubin ko sai ka ce to kai yaro in aka gama gwada shi sai ka ce ina so kai ma yaran nan uniform guda uku zan kawo maka uniform ka masa kai kuma ka zo ka karba a wajen wannan shikenan kaga zai wuce iyakaci zai je gida ce wallahi wani mutum ya kai ni ya yi min kaza baban shi kuma zai taba ka addu'a ana zuwa shi kenan ka siyo littattafai aji nawa yake aji kaza in ka wani makaranta kake ka je ka tambaya yaron nan menene ke bukata kaga ba wanda ya sani kawai ka siyo takaddun kawai ka ce wa malamin a ba yaran nan shikenan kama nuti'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum wala shukura wanda kai don shi ya sani za ka ga wasu rayuwar da kake ciki kila kuncin da kake ciki sai kuma sai ka ga Allah na ta maka yana ta warware maka baka sani ba kenan sai ka ta karu a wurin Allah kai kimar ka a wajen da kake sana'a ma sai ka ga Allah ya sa kwarjinin ka ka je ah salatu wani sai ka ah, duk mutane suna ganin kwarjinin ah, mutum saboda Allah ya kara maka kima da daraja a irin su kai kuma baka sani ba wannan aikin da ke sai ka ga ba wani aiki bane hayar kila in ka kashe ka gaba bai fi kashe dubu biyar zuwa bakwai ba ko goma amma ka kame ka samu wani daraja a gaban Allah da za ka yi mamakin sa kaga irin wanda da yawan mu yana kuce mana kuma aikin shiga aljanna kakkare na shi wani abin sai ka ga ba wani abu bane a ka. to kuma shine abin da zai zama dalilin shigan ka aljanna a wurin Allah shi wannan sahabin ya san cewa wannan aikin da suka yi zai samu aljanna shi dai kawai kada manzo Allah ji kunya ko amma dalilin abin da yayi Allah ya ji dadin aikin ya gafarta masa ya gafarta wa matar ya musu bishara da shi da matar yan aljanna kenan confirm za su shiga aljanna ko da ya mutu Allah zai kare ta ba za ta auri wani ba tare za su shiga aljanna tunda an musu ne lamunin su biyu yan aljanna ne kaga ya sai ticket ko ta matar ma ya za ka ga ko a lahira ba ka kauna ku kuma dole ku ko ko a lahira ba ka ƙauna ku haɗu kuma wallahi dole ku haɗu dole ku yi mu'amala a duniya dole a muku hisabi Allah ka shirya da mu kaga wannan abu ne mai mahimmanci Allah subhanahu wataala yake nuna mana Abdullahi dan Abbasin Allah ya ƙara yadda a gare sa miskinan za mataraba yace ai za mataraba huwa al-matruhu fi tariqi alladhi la bayta lahu shine mutumin da aka jefar da shi a hanya bai da daki bai da gida kawai yana ba ne a titi ba inda zai zauna talaka ne da sauransu irin wannan abun yana wato ana so mu mu tarbiyyar da zukatanmu a wajen yin irin wannan aiki kaga mutumin da baka san shi ba a kyautata masa ko kuma mutumin da kuke tare da shi ya maka hidima ya daɗe yana maka hidima a gidanka kai masa surprise kawai wata rana kawai ka ce wani zo ka raka ni kai ka je irin babban kura haka ka riga ka gina wani gida lafiyayye 3 bedroom ne ko 4 bedroom ne ko 5 ne ko 6 ne gwargwadon da yadda Allah ya maka buɗe a rayuwa ka gina mai lafiyayyen gida da komai furniture kawai ka yi furniture ɗin komai da komai kawai sai dai ka ce zo mu je kana zuwa ku je kuna ta abin nan kuna gama kawai sai ka mai makulli ka ce to ga gida naka ne ka gami zai yana fata an gane ka game zai yi an gane zai fashe da kuka ko zai ta kuka kukan farin ciki addu'o'in da yi masa a wannan gabar da yake farin ciki za ka yi mamaki irin abin da ke kuma Allah zai mutu kaga irin wannan ya kamata a ce muna ƙoƙarin aiwatar da irin waɗannan abubuwan sai dai kashi. kaɗan ne a cikin mu ke yi sai ka ga waɗanda ma ba su san lahira ba su suke yin irin wannan abin mu da addinin mu ya karantar da mu sai ka ga ba mu muke yin irin wannan ba kaga ya kamata mutum ya san irin wannan karatu musamman ma a irin wa'annan kwanaki guda goma goma shine wanda Allah ya ajiye shi ya jibge mana shi wanda ya san amfaninsa zai ribace sa wanda kuma bai sani ba shi kenan ya yi asararsa ka san fa wannan watan da muke ciki duk aikin alkhairin da kai tamsu ne ba ake rubuta maka a fayil ɗinka a gaban Allah saboda muna watan zulqa'ada zulhijja kuma shi ma tamsu haka muharram ma shi ma tamsu saboda me wata ne masu alfarma ko yaki a musulunci an ce haramun ne kana musulmi baya halatta ku fita kuke musulmai za ku je yaki a wannan watan da waɗanda ke bayansa da kuma wanda ke bayansa ko da kun fita da niyyar yaƙi Allah ba zai ba ku nasara ba saboda kun yi haramu Allah ya hana a kusan ba karamin abu ba kuma Allah ce ku kuskura ku zalunci kawukanku a wa'annan watannin me ake nufi ba wai ana nufin sauran watannin halal ne ku saba wa Allah ba a'a ana nufin waɗannan watannin saba wa Allah a ciki ya fi girma a wurin Allah sama da watannin da ba su ba kaga shine dalilin da yasa kake so mu ribaci wannan gaba Allah ka sa mana cikin su kaga anan Allah ya ce au miskinan za mataraba sai ce thumma kana min allazina amanu sa'annan ya kasance daga waɗanda suke imani ga Allah su siffantu da waɗannan siffofin da aka ambata a baya ake so ni da kai musuffantu wannan siffa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wata wasau bis sabri kuma suka yi wasilci da haƙuri tsakaninsu da juna sai ce wata wasau bil marhama kuma suka yi wasilci ga juna akan tsaya wa juna kaga wannan gabar ita ce gabar da ya kamata mu amfani da wasilci da haƙuri ina fata an gane haka kuma me da tausaya wa juna saboda shi haƙuri bisabri bisabri wal yaqin yunalul imama haka ibnu taymiya yace yace kun ga haƙuri da yaƙini dalilinsa ake samun jagoranci kana so ka zama jagora to ka zama mutum mai haƙuri kuma ka zama kana da yaƙini abin da za ka yi to insha Allahu Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ka zama jagora a duk inda kake in ka zama mai haƙuri shi haƙuri la ya'ti illa bi khairin baya zuwa sai da alkhairi an gane to wannan abu ne wanda yake da mahimmanci wanda ake so mutum ya sani a rayuwarsa a matsayinsa na mumini zama ka yi imani da Allah ka siffanci da wa'annan siffofi sa'annan kuma kana kuna yi wa juna ci da yin haƙuri wane ya zo ya maka ba daidai ba ya kawo maka ƙara wallahi zan ma wani kaza zan bai kaza zai ce wane ya haƙuri duniya guda nawa take Ka yi haƙuri yau ina abokin mu wane? ya mutu yau ina wane? ya mutu yau ina wane? sun mutu ni da kai wata rana haka za a yi labarin ka yi haƙuri zai zo ya wuce wata rana wallahi ya ci albarkacinka na mai kaza ka yi haƙuri shikenan dinga yi wa juna wasilci da yin haƙuri da juna alhasili manzo Allah ya ce المؤمن الذي wa الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب ila الله min allazi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum yace muminin da yake mu'amala da mutane suna cutar da shi yana haƙuri akan cutarwan ya fi alkhairi da soyuwa a wurin Allah akan muminin da in an mai zai ce kai ba ni da sauƙi in an taɓa ni kana gani na ba ni da mutunci in aka mun zan taka mutum ni ba na taka wasu amma aka mun sai na taka mutum to manzala ce wancan da aka mai aka mai ba daidai ba ya kalla ya ce ta komai manzala ce wannan ya fi alkhairi da soyuwa a wurin Allah akan wanda amma ya ce ni fa ba ni da mutunci a wani lokaci in an taɓa ni idan sarifewa yake yi zai maka duk abin da zai yi na wulakanci to manzala ce wancan da yayi hakuri ya fi shi alkhairi kuma Allah ya fi son wancan akan wannan to kai wanne kake so ka zama wancan mara mutuncin ne mutuncin to me yasa ba za mu ba za mu dinga yi wa juna wasilci da hakuri ba abokinka ya zo ya maka kaza ka san wani zai ce shi za ka ga wani kullun yana canza abokai duk stage za ka ga ya canza abokai saboda ya ce ai wani an gace wani ba oh, mutumin banza ne da ya faru ai ya cuce ni to kai waye da ba za a cuce ka ba an gane kai waye da ba za a cuce ka ba an gane kai waye da ba za a cuce ka ba ka gane dole gara a cuce ka da ka zama kai ne macucin to ka zama mai haƙuri an maka da ce ba komai Allah ya samu dace Ana shirye shi ni kuma Allah ya kare ni daga abin da ya fada a ciki kenan sai ka ga kullum Allah na ƙara tsaftace maka zuciyarka kuma duk inda kace zaka ga Allah na jefa kaunarka a cikin zukatan mutane amma ana zata. wani ai bayi da mutunci kai in ba dole ya dace da mu'amala da wani ba akwai bayi da mutunci akan kuɗi zai iya ma komai akan kuɗi kaga wannan ba shi bane alkhairi Allah ka shigar da ku Allah ce ula'ika ashabul maimana irin wa'annan da suka siffanci wannan siffa ya ciyar ina fata an gane ya yanta bawa ya ciyar da mutum a lokacin da yake jin yunwa sa'annan kuma ya ciyar da miskini ko kuma maraya ɗan uwansa na jini sa'annan kuma ya ciyar da miskini mabukaci to kuma yayi wasinci da haƙuri sannan kuma yayi wasinci da wato tausayi tsakaninsu da juna Allah ce irin wa'annan ashabul maimana su ne ƴan aljanna su ne ƴan aljanna an gane saboda arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku wa wanda ke ƙasa wanda kuke sama ku kuma sai tausaya muku sai ce wallazi na kafaru kaga wanda suka kafirce wa Allah bi ayatina da ayoyinmu aya kauniya kadari azali da kuma aya shar'i dini amri dukansu wanda suka kafirce wa ayoyi na Allah kaunan wa qadaran wa azalan da kuma ayoyi na Allah dinan wa amran wa shar'an sai Allah ya ce hum ashabul mashkama su ne ɗan wuta Allah ka kiyashe mu kaga waɗanda suka kafirce wa Allah a ayoyinsa su ne ɗan wuta ai Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq Allah ce za mu nuna musu ayoyinmu fil afaqi a sararin samaniya wa fi anfusihim karan kawukansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har ya bayyana gare su cewa fa Allah fa shine abun bauta na gaskiya shi Allah ya mana wannan ne don ya zama wato tunani a gare mu sai ce to waɗanda suka kafirce wa'annan ayoyi na kaunan wa qadaran wa azalan da kuma ayoyi dinan wa shar'an wa amran Allah ce hum ashabul mash'ama su ne yan wuta sai Allah ce alaihim narun muksada a kansu akwai wata wuta wanda aka kunna ta Allah ya ajiye ta wanda za su zauna a ciki na dundun Allah ka tsirantar da mu kaga wannan wato Allah subhanahu wa ta'ala yana mana gargadi ne ka duba yadda ya jero magana tun daga farkon aya sura kenan zuwa ƙarshen ta yana nuna maka abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ga waɗanda suka saba masa suka ibin dokansa duk alamomi da suke gani na tabbatar da cewa Allah Allah ne suka ibin dokar Allah to ƙarshen su wuta ne za a zazzaga musu kuma wallahi bala'in wuta a zuciya ake zazzagawa shine Allah ce allati taffali'u alal afida wanda ake zazzaga ta a zukata zuciyar ne za a dinda zazzaga wuta wanda kadai yake da tagomashin ba za a zazzaba wuta a zuciyarsa ba shine mutumin da ya haddace Qur'ani kuma bai yi aiki da shi bai shiga wuta to shine za a jefa shi wuta amma za a zazzaba wuta a kirjinsa ba saboda albarkan maganar Allah a ciki amma fa wutan nan sai ya soyu sai an gasa shi amma zuciyar ne kadai ba za a zazzaga ba to wanda ba shi ba ba za a dinga kwarara mata wuta Ku duba irin bala'in da ke cikin wuta na duniya kai to kuma manzo ce na lahira times 70 na duniya na lahira times 70 na duniya nan ne za a jefa waɗanda suka saba wa dokar Allah Allah ka kare mu Allah ka sa aljanna ta zama makoman mu abinda muka karanta daidai Allah ka kaba mana wanda muka yi kuskure ka yabe mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa a ilayk na'am na ji wani yana na'am ma ka jami'an na misali

don ba Good observation. Kawai na citing an example ne kaman misali ne kawai. wato na yi ne da a matsayin misali aikin da baka so wani ma ya ganka balle kila ya san ka ya ce ai wane ne yayi na kawai citing example ba wai dole bane sai ka yi wannan misalin da kawai na kawo example ne Allah ya saka da alƙairi na gane na gane magana eh is very good observation haka ne gaskiya ne Allah ya saka da alƙairi na'am na'am an tabo ka ke da <laughs> eh, eh, eh, ana yawan mu'amala ba hana ba ba hana ba hmm. a'a ka kyautata mai an gane ba a hana ka kyautata masa ba amma ka sani na yan uwanka shine wajibi ai mun kawo hadisin wancan da ya ce yana kyautata wa yan uwansa amma su kuma ba sa ba da alkhairi sai sharri kuma ya nuna kamar zai janye manzala ce mm, kada ya janye ya ci gaba da yi wannan kyautatawan da yake musu shine kamar guba a gare su Allah ba zai taba masa nasara a kansa ba an gane kai abin da ake so ka gane a karatun wajibi ne kai ma dan uwanka ya maka ko bai maka ba kai kai iya ruwa me shikenan an gane in shi kai kuma a kasa kana kana masa addu'a Allah ya sa ya gane in ya gyara ai dukan ku ba ku ji daɗi haka ne eh saboda ai ba wanda yake so a ce baya jin dadin dan uwansa sai in ya zama dole an gane ana so ka ji dadin dan uwanka a zauna ana raha ana jin daɗi ai ba wanda ya kai shi na dan uwanka a ce kuna jin dadin juna an gane eh Allah ka shirin da mu na'am eh eh tara eh daga ranar farko zuwa ranar arfa kenan kai da baka za ka samu zuwa aikin hajji ba amma ba ba azumin kaɗai aka ce kai ba duk wani abin da kake kana ya azumin watan ramalana na alkhairi ko a kwanaki guda taran nan ka ninka shi saboda ya fi lada a wurin Allah ya fi a watan ma ramadan yanzu ba muna ciyarwa ba misali za ka ga ana ɗauko ana raba ma wancan buhun shinkafa wannan buhun masara ko wannan buhun gero ko to wanda ka yi shi a kwanaki goma nan ya fi lada a kan tafiya wata ramalana eh eh gwargwadon abin shi ne na ce ma gwargwadon ka. eh ga na dabiro ka samu na azumi ne kawai wanda ya azumi in ka ba shi ci amma wanda ya na abinci ka ga zai fi samun lada saboda mutane na cikin yunwa an gane yawa shi kenan ko ba abin da muka karanta daidai Allah ya karba mana da kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafata mana zunubanmu akwai wata innata a Fatima inna Fatima Allah ya mata rasuwa yau muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafata mata bayan jinyar da ke mai ko, shi bai ban manta da shi ba eh wannan senior na ma a makaranta eh ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mata ya sa aljanna makomanta jinyar da ta yi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta ya mai gurbinta a cikin iyalanta da dukiyanta ya sa kuma aljanna ya zama makomanta a ɗan ga malam tahir lawal abubakar da Allah ya karɓi shi ma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa ya mai gurbinsa a cikin dukiyarsa da iyalansa ya sa a aljanna ta zama makomansu gabaki daya da mu ma gabaki daya yadda Allah ya da fuskokin ma'anan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zanta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya dasa a cikin zukatansu kaunan mu bibigen mu da yin abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga al'umman mu da addinin mu ya Allah ka kare hannayen su kada ka ba su ikon aiwatarwa duk abin da zai zama alkhairi gare mu ya Allah ka ba su ikon aiwatar da shi kuma ka sa mana daga cikin wa'anda suka amfana da wannan alkhairi kuma wanda ke neman wannan kasa da sharri da bala'i da musiba ya Allah kafi mu saninsa. ya Allah ka magance mana halin da muke ciki tsakanin mu da shi ya Allah ka gina katangan karfe tsakanin mu da shi akan sharrin da yake neman wannan kasa kamu da shi wanda ya gina wannan masallaci ya saka da shi ga al'umma ina roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya gina masa katafaren gida a aljanna mu ma muna roƙon ka gina mana katafaren gida a aljanna yanda ka bashi dukiya har ya salwantar da shi wajen wannan aiki na alkhairi da Allah ka ba mu ninki abin da ka bashi ka ba mu ikon yin abin da yafi wannan kuma ka karɓa mana a matsayin ibada da mu da shi gaba ɗaya ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'ala akwai yan uwanmu da suke kallon mu suke sauraron mu musamman iyaye mata a cikin gidaje da waje Ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya musu albarka ya sa su suma a cikin aljanna kunnuwan da suka saurari wannan karatu ya sa ya zama dalilin shigan su aljanna da mu da su gaba ɗaya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk